Mejo Hamza al Almustafan da ke jawabi wajen wani gangamin matasa da aka kira a garin Kaduna ya ce taimakon matasa fa dama ba yanzu ya fara ba. Ni ba ni da ra'ayin siyasa. Tun 1984 nake taimakon matasa ana musu rajista ana sa su suna samun ayyuka a duka fannin abubuwan aikin gwamnati waɗansu su a yau profesoci ne waɗansu su suna cikin civil service waɗansu su ma gandrobobi ne ko custom ko immigration kuma har yanzu lokacin da na fito na kan yi wa matasa rajista don su samu kansu a kungiyance su taimaka wa kansu to sai dai wannan gangamin taron matasan da ya sha ƙorafe ƙorafe tun kafin a fara shi ya bar baya da ƙura. musamman game da halascin kiran taron a matsayin Mejo Hamza Al-Mustapha na soja. Honorable Ahmad Ali Wada da tsohon dan majalisar wakilai ne a Najeriya kuma yana Kaduna lokacin da aka yi wannan taro. Gwamnatin tarayya ta faɗi wa Najeriya da duniya gaba ɗaya cewa Hamza Al-Mustafa soja ne har yanzu. Amma ɗan ƙasa ne. Eh idan ɗan ƙasa ne aikin soja ne ya fito ya tattara matasa ai ka san ba zai yiwu ba. Maganan aikin soja aiki ce ta bariki. Ba wai ina da wani abu ne kan kowa su Hamza Al-Mustafa suke wa ba a'a amma me ke fito da soja cikin harkan tara matasa. Ile na su a haɗa kan 'yan ƙasa gaba ɗaya a manta da bambance-bambance. Mu wannan yana cikin responsibilities ɗin soja ne? Fi sabilillahi. Ina maganan nan ne Hamza Wana ne ina da dangantaka da shi amma Najeriya muke magana. Sai da yake dama tun kafin wannan taro wasu ke ta irin waɗannan zarge-zarge Maijo Hamza Almustafa ya kan kanshi. Akwai ka'idoji da ake bi bayan an gama shari'a. Wannan ka'idojin tsakanina da soja ba su gama ba tukunna. Saboda haka ina soja tukunna sai har sun gama. Aikin soja aiki ne na kawo zaman zaman lafiya a ƙasa ni na yi haka domin su sojojin su ma matasa ne su kuma matasa wanda suke farin kaya su ma 'yan uwan sojojin ne dukkan su matasa ne so matasan kasa inda duk suka samu al'amurori da suke damunsu in dai har an zo a yi don gyara ne to shi ma aiki ne na bautawa ƙasa kuma bautawa ƙasar nake yi dama tun daga jin labarin wannan gangamin matasa wasu suka fara zargin share fage kawai su mejo hamza almustafan ke sanyi wa shugaban ƙasa gulla kabila jonathan domin ya zarce a shekarar 2015 duk da yake tuni sakataren kungiyar da ta kira wannan taro alhaji isa tijjani ya nisanta kungiyar daga wannan jita-jita allah ya sani ina tabbatarwa na rantse da sarkin da raina yake hannunsa ban taba ganin jonathan a rayuwata ba gaba da gaba ban taba ganin ba sai dai in ganshi a talabijin ko in ganshi a jarida kuma tun da muke wannan magana haɗin kan nan babu wani ko ministansa ko wani mai taimaka masa da ya taba zuwa wurin taron mu ma ya ce ga abin da yake da bukata babu wani wanda yake da wani bukata wannan maganar mun yi shi ne don kashin kanmu amma fafur mutane sun ce sam ba su yadda ba to ya za yi da su